to sai kuma labaran kashi da biyu akalla mutane 28 cikin su har da masu haƙar ma'adinai 20 ne 'yan bindiga suka kashe a ranar alhamis ta gabata a yayin wasu jerin hari suka kai karamar hukumar maru a ta jihar zamfara arewa maso yammacin najeriya har ne misalin karfe ɗaya da rabi na safe a kan garuruwan gobira cari da baga da riga da mazauna yankunan suka ce sun zo musu a bazata inda 'yan bindiga suka kutsa garuruwan nasu a lokaci guda a najeriya ta'azzara hare-haren ta'addanci a sassan jihar birnin da ke aro maso gabashin najeriya ya janyo hankalin inda suka sha alwashin karfafa gudunmuwar soji da hakile matsalar da haka ne ministan tsaron kasar a ya jagoranci wata tawaga mai karfi da ta kunshi babban hafsan tsaron kasar jihar christopher musa sun kwamandojin soji da wakilan dukkanin manyan hafsoshin kuman tsaron kasar ziyarar ta biyo umarni da ta fito daga fadar shugaban kasar an kai ta ne da zammar yin nazari akan halin tsaro a yankin da kuma tattaunawa da mahukuntan jihar akan gaggawa da za a ɗauka game da dawowar rashin tsaro akalla 'yan kwangila hudu da suka ɗauki ɗaruruwan mutane aiki a kamfanin hakar zinari na barrick gold a mali sun fara sallamar ma'aikatan biyo bayan shekaru biyu na tsakanin su a gwamnatin sojan kasar. Kamfanin da ke alamta cewa har yanzu da sauran rana a gaba a game da rikicin kamar yadda kamfanin lancin labaran reuters ya rawaito a jiya juma'a rahotanni sun ce wasu daga cikin 'yan kwangilan sun ce kamfanin barik ya shafe watanni bai biya su ko da sisin kwabo ba tun a watan janairu aka dakatar da aikin hakar a yankin lula kotu inda kamfanin ke fi samun ma'adinin bayan da gwamnatin kasar ta kwace ɗimbin zinari daga mahakar tana mai zargin kamfanin da kaucewa biyan haraji ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa radio france international jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo da rubuta sun sha alwashin bijirowa da daftarin yarjejeniyar zaman lafiya a ranar biyu ga watan mayu mai zuwa kana su daina marawa kungiyoyi masu da makamai baya kabar yadda yarjejeniyar da suka ta bawa hannu a birnin washington na amurka a jiya juma'a ta nuna a matsayin wani bangare na kokarin da ake na warware rikicin gabashin Kongo a diflomasiyance A nasarar yarjejeniyar da aka cimma a daidai lokacin da 'yan tawayen ke samun nasara irin wadda ba taba samu ba ta kawo masu zuba jari daga amurka zuwa mai ɗimbin arzikin albarkatun ƙasa dukkanin bangarorin sun amince su yi amfani da wani tsarin tsaro na haɗin gwiwa domin daƙile ayyukan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai akwai buƙatar ƙarin dakaru dubu takwas a aikin kiyaye zaman lafiya da ke gudana a somaliya a daidai lokacin da ake sa ran sanye daga rundunar kamar yadda wata sanarwar da wata sanarwa daga jagororin sojin kasashen da ke ba da gudunmawa aikin ta nuna a wannan juma'a rundunar ya zaman lafiya a somaliya karkashin tarayyar afirka na da alhakin daki da ayyukan kungiyar al-shabab mai ikirarin jihari wadda har-haren da take kaiwa a kasar suka haddasa barazanar sake dawowar mayaka masu kirarin jihadi a kasar da ke yankin kuriyar gabashin afirka amma yaro burundi wadda mai majiyoyin diflomasiya kashe da kamfanin dalancin labaran faransa cewa ta samu asali ne a sakamakon rikici a tsakaninta da somaliya akan rashin ingancin makaman sojinta zai kawo na kasu na kashi ɗaya cikin biyar na dukkan ko kuma na dakarun da ake da su a aikin kiyaye zaman lafiyar 'yan ƙasar tunisia biyu ne suka taru a tsakiyar babban birnin kasar a jiya juma'a domin zanga-zangar nuna rashin amincewa da shugaba kai said tare da neman a saki lauyan nan mai rajin kare haƙƙin ɗan adam da gwamnatinsa ke tare da shi masu zanga-zangar da suka taru a kusa da ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar tunisia sun nuna rashin amincewa da suka kira yanayi na takura suna mai bayyana shugaba said a matsayin mai kama karya kamar yadda wakilan kamfanin lancin labarai na faransa da suka kasance a wurin suka ruwaito RFI. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. An da gawar shugaban mabiya ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Francis a yau Asabar, wanda ya mutu a ranar da ta gabata bayan fama da rashin lafiya. shugabannin kasashe sarakai da sauran al'umma da ke juyayen mutuwar fafaroma ne suka taru don yi masa bankwana a wani taron jana'iza mai ratsa zuciya inda wani babban liman katolika ya yi kira da a ci gaba da ayyukan babban liman wa bakin haure da marasa galihu da kuma kara muhalli shugaban amurka donald trump wanda ya sha samun rashin jituwa da fafaroma francis akan wannan ba waɗannan batutuwa ya zauna a cikin jerin manyan baki daga kasashen waje a kusa da akwatin karfafa roman a katafaren dandalin st peters na fadar vatican yi yau a vatican din shugaban amurka donald trump da na ukraine volodymyr zelensky sun haɗu a birnin rome a wurin jana'izar jagoran ɗarikar katolika na duniya a France da suka gana majami'ar basilica na fadar vatican da zumar farfado da yunkurin da ake na warware rikicin rasha a ukraine Firaministan Pakistan Shebas Sharif ya ce dakarunsa a shirye suke su kare martabar kasar bayan da India ta zarge ta da hannu a harin da aka kai kan wasu masu yawon bude ido wanda ya sanadin mutuwar mutane a shida